Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Dalilin da yasa ba mu fashin zaɓe a kowane shekara muna zaɓe mu mu dai shine wanda ke kowane ɗan takara yana ƙoƙarin ya fafa ta nuna cewa ga abin da zai wa jama'a idan an zaɓe shi. A wannan zaɓen mu ɗalibai muna neman shugaban da zai rage mana kuɗin makaranta. Muna neman shugaba wanda zai kawo sassaucin rayuwa ga immigrants. Addu'a ta ita ce, Ubangiji ya bamu masu mulki ko Democrat ne, ko Republican ne, waɗanda suna da kishin kasar. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba Larry Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Talata Amurkawa ke fita domin zaben shugaban ƙasa da kuma kaɗa kuri'a kan waɗansu batutuwa da suke da mahimmanci a jihohinsu. Duk da yake zaben Amurka a kowane lokaci yakan ɗauki hankalin ƙasashen duniya, a wannan karan mutum ya ƙara ɗaukar hankali sabili da takarar mataimakiya shugaban ƙasa Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat. Akasin abin da aka saba gani a waɗansu ƙasashe da suka haɗa da ƙasashen Afirka inda mutane sukan kaɗa kuri'a ba tare da sanin manufofin jam'iyyu ko ɗan takarar da suke zaɓa ba. A nan Amurka, masu kaɗa kuri'a suna matuƙar la'akari da inda ɗan takara ya karkata da kuma matsayar jam'iyyar kan muhimman batutuwa da suka shafi rayuwarsu kai tsaye. Ga abin da ya tsone ma waɗansu ido a wannan zaben. Mu nan wanda muke zaune a Amerika a nan Boston, Massachusetts, dalilin da ya sa ba ma fashin zaɓe a kowane shekara muna zaɓe dalilanmu mu dai shi ne wanda yake kowane ɗan takara yana ƙoƙarin ya fafa ta nuna cewa ga abin da zai wa jama'a idan an zaɓe shi. To a wannan yakin neman zaɓe na wannan lokaci da Kamala Harris da ita da Donald Trump suke kai ruwa rana, wato akan abubuwa ne masu mahimmanci wanda yake damun Amerikawa. Na farko akan tattalin arzikin Amerika, na biyunsu akan wato immigration masu shigowa nan kasan ba tare da izini ba ko kuma a ce baƙin haure. Sai kuma maganan harajin Amerikawa yadda ake biyan su, yadda ake karbe musu kuɗi ko kuma da ake cire musu kuɗi duk sati ko kuma wani duk sati biyu. sai kuma maganan foreign policy. A wannan zaben mu ɗalibai muna neman shugaban da zai rage mana kuɗin makaranta ya kuma yafe mana basu suka mu. To, game da zabe da ke gabanmu a ƙasar Amerika lallai ba da sauki ba ne. Ko ka zabi Democrat, ko kuwa Republican, kowannensu suna da abubuwa masu kyau, sa'annan akwai abubuwa da ba su da kyau ba. A gare ni, abubuwa da sun fi mani muhimmanci su ne, na ɗaya, gwamnati ta bar rusa da iyalai ta wurin tsaurin kashe aureya. kwasan yara daga gidajen iyayensu domin an sauta musu. Na biyu, gwamnati da ba ta son gaskiya, adalci da shari'a mai kyau, don haka addu'ata ita ce, Ubangiji ya ba mu masu mulki ko Democrat ne ko Republican ne waɗanda suna da kishin kasar. A wannan zaɓe da ke zuwa na 2024 muna neman shugaba wanda zai kawo sassaucin rayuwa ga immigrants wato masu shigowa Amerika daga waɗansu ƙasashe domin aiki ko makaranta. ta wurin rage kudaden takardu da kuma samun aiki lokacin da mutum ya zo. Haka kuma muna neman wanda zai rage yawan haraji da ake cirewa mutane lokacin da suka yi aiki za ka ga mutum ya yi aiki na awoyi da yawa amma kudaden da za a cire yana yin yawa sosai saboda haka muna roƙon Allah ya ba da shugaban ƙasa wanda zai dubi yanayin mutane ya kuma tausaya ya kawo sauƙin rayuwa musamman ga immigrants. To kowane darasi sauran ƙasashe za su iya koya da siyasa Amurka. Tambaya kenan da shirin domin iyali ya yi wa Dr. Hauwa Babura da Umma Abdullahi Getso da ke cewa. Abin da muke gani ko muke kwaikwaya a maganar siyasar amurka tunda su ne dai kama suke jagorantar ragamar eh, demokradiyyar duniya ni na ganin cewa mu 'yan najeriya akwai abubuwa da bai kamata a ce mu mun kalle shi ba saboda duk da ana ganin cewa mu 'yan afirka ba mu balaga harkar siyasar ba to amma akwai abubuwa da suke faruwa su ma a siyasar tasu da ita dandai duniya shi bakin fata kullum bai kwarewa ne tabbas su sun yi nisa sun fi mu daɗewa a kanta amma mu ma ba za a bar mu a baya ba saboda muna ƙoƙarin yin siyasar mu a cikin um, daidai gwargwado akwai dai um, um, aibace aibace da ke faruwa amma kuma akwai daidai gwargwado kamanta halin girma tunda yanzu idan kika duba duka tunda aka fara siyasar nan ta trump da kamala ko ta baya ma da shi da shi da shugaba biden za ki ga magana ce ta su fito social su fito media suna zagin juna suna faɗar maganganu da bai kamata a ce shugaba ne yake faɗan waɗannan maganganun a matsayi a wajen opponent ɗin shi na siyasa ba so amma falil alhamdu akwai kuma abubuwa da ya kamata a koya kasancewar musamman damammaki da ake bawa matasa damammaki da ake bawa mata damammaki da ake bawa mutane domin cancanta su saboda abin haushi mu a nan bangaren duniya za ki ga cewa ana zabar mutane ne ba wai dan sun iya ba sai dan suna da iyayen gida wasu kuma sai dan aljihunsu ya cika da kuɗi to falalla alhamdu su siyasar Amurka ta wuce siyasar kuɗi to mu kuma Allah zai sa jama'ar mu kalli cewa yanzu ba siyasar da ake ta duniya siyasa ce ta kawo ci gaba siyasa ce ta cewa mutum ya iya kuma a bashi domin ya iya ba don abin da zai bayar ba so in da mutanen mu za su daure su kalli wannan bangaren to kiga wannan abin koyi ne babba daga wajen su so kuma an kika ga yanzu yadda suke mayo a ce ga, ga, ga kamala a matsayinta na mataimakiyar shugaban kasa kuma shugaban kasa yana kan gado amma ya ba ta dama ta mazo ta, tsaya ta rike ta rike wannan mukami shi mu yana kuma kiran mutane su zo su zaɓe ta ya kalli cewa ta iya ne ta fi karfin dan kawai mataimakiyar shi ce a matsayin ta kuma na mace ya kuya ana jama'ar kasa suna goya mata baya suna kuma daidaita ta da cewa ba wai don ita mace bace ba kuma ana ba a ba a limitin dinta, ba a iyakance mata iya abin da za ta yi da iya abin da ba za ta yi ba to ina ganin cewa mu al'umma ya kamata mu koyi wannan mu kalli mutane cewa daidai da abin da za su ba mu, za su iya za su iya ofis ba wai don abin da za su ba mu ba. Dr. Hauwa ya kike ganin bambancin siyasa tsakanin Amerika da Najeriya musamman ma karawa irin ta shugaban ƙasa tsakanin mace da namiji? Ai akwai bambanci sosai sosai. Kafin a zo nan ma akwai bambancin wajen goyon baya da haɗin kai da ake samu na 'yan jam'iyya tsofaffi wanda da sun yi mulki sun sauka ko kuma ma ba su yi mulki ba. Ina ganin kamar Amerika su sun fi goyon baya ga wato waɗanda suke fati ɗinsu ko da ra'ayinsu ya bambanta a cikin fati ba za ki ga a tsakaninsu suna faɗa da juna ba kin ga yadda tsohon shugaba obama ya fito jini da tsoka yana marawa wannan mace baya to shi kuma yana da magoya baya akan hanyar policy na ƙasashen waje wannan daban babban mahimmanci da zan ce a tsakanin siyasan mu wannan karo a Najeriya da Amerika shine muna da al'adu da suka bambanta kuma akwai addini da yake tasiri akan bambanci kin ga a kan yanzu arewacin Najeriya da yawa zaki ga ba za su yadda mace ta ɗauki shugabanci ba because ana ganin cewa shugabancin mace kamar haramun ne a addinin musulunci to bambancin ra'ayoyi na addini da fahimtarsa yana iya janyo matsala a cikin siyasa akan a gwara mace da namiji wajen shugabanci ko da ma kama a ce a matakin jiha ne a kaman zaben gwamna bare kuma a zo na shugaban kasa. Nan kuma za mu dasa aya a wannan mako sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Dr. Hauwa Babura da kuma Umma Abdullahi Getso. Da wakiliyarmu Rukayya Basha da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su.